السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد يورانا الثلاثة وتن جماد الثانية yana da kwana goma sha biyu alif ɗari hudu da arba'in da biyu hijiriya yau kuma ishirin da shida ga watan ɗaya shekara ta dubu biyu da ishirin da ɗaya miladiyya a wannan karatu da muke gabatarwa a wannan masallaci na ihya sunna da ke gwammaja ɗan majalisu layin da ke kalla asibitin ƙashi na dala a cikin birnin kanan najeriya muke karanta littafin almuwatsa ta imamu malik ibn anas da bisa riwayar yahya laifi almasmudi alkurtubi da isnadin ta zuwa gare shi ta hanyar ɗansa ubaidullahi ibn yahya allah ya ji kansa da rahama muna ƙarshen muna cikin kitabu ƙasur salati fi safar to yanzu insha Allah za mu shiga babi na goma sha shida ko in ce mun shiga babi na goma sha shida na hai an salati wal insanu na na goma sha bakwai wal insanu yuridu hajata Malam Ibrahim ya karanta mana hadisan mun yi tarjama su sama sama da yau za ta ke karanto mana sai mi tarjama su sosai sai mi fassara su sosai tare da bayanin hukuncin da ke kunshe da shi fassar mara ita قال الإمام عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثت يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم رضي الله عنه كان يهم أصحابه فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغالب فليبدأ به قبل الصلاة قال وحدثني عن حسبك حسبك حسبك قال النهي عن الصلاة والإنسان يريد حاجته hani akan yin sallah a daidai lokacin da mutum yake buƙatar yake ƙoƙarin ko yake son ya biya buƙatarsa wannan matsalar a cikinta ko in wannan babin akwai matsaloli a ciki matsala ta farko wal insani yuridu hajatahu mutum yana son ya biya buƙatarsa biyan buƙata wani salo ne na zance da in an faɗe shi za a iya nufin abubuwa da yawa sai dai abin da yake iyakance abin da ake nufi shine yanayin zancen da ake yi a irin wannan babin in an ce biyan bukata abin da yake fara zuwa zuciyar mutum shine irin abin da yake bujiro wa ɗan adam na san shiga ban daki ko zagayawa wanda duka wayannan kalmomi ne na saye sayen zance saboda abin da aka sani na kunya da ɗan adam yake da shi musamman musulmi mumini ba a san koyaushe ya dinga kwatsa maganganu ko na ƙazanta ko kuma na tsaraici ko kuma na batsa wanda idan abin yana da alaƙa da karatu ko ilimi ba kasafai aka cika san a isa zuwa ga wayannan kalmomin kai tsaye ba sai in wato ba za a iya yin hikima da dabara a faɗe su yadda za a gane ba to a nan ne sai a kwatsa su ko kuma in yanzu akwai bambanci tsakanin al'ada ta bahaushe da balarabe wanda shi balarabe bai cika jin tsantsenin faɗar irin wannan abin ba shi kuma bahaushe inda zai faɗi wannan abin to zai ji kunya akan samu irin wannan a tsakanin yarurruka musamman in ya zanto akwai bambancin yare na sha faɗa kamar rasuwa da mutuwa duka ma'ana ɗaya ce amma yanzu a cikin najeriya nan akwai yankin da in ka je ka ce wane ya mutu to abin da za su kawo a ransu kamar ba musulmi ba ne in musulmi ne sai dai a ce na ya rasu ina kyautata can kamar a yankin su jos din nan ma idan ana labarin lokacin da aka yi rigingimu tsakanin musulmai da wanda suke ba musulmai ba sai rana ce mutanen da suka rasu a cikin musulmai mutum kaza ne mutanen da suka mutu a cikin wa'ancan mutum kaza ne sai kaga su wannan istilahi ne nasu na cikin gida to haka zalika mu ma a tsakanin kai yare da yare akan samu bambanci to wal insani yuridu hajatahu shi yasa muke ta faɗa akan hadisin da aka samu wasu zindikai suke ƙoƙarin yi musu mummunan fassara suke karkatar da akalar zancen daga abin da ake nufi zuwa wani abu sai muke mai da munin fassarar zuwa abin da zuciyarsu take saɗa musu a bahaushe yana faɗa dama yake abin da ke zuciyar ladan da shi yake kiran sallah afuwan ladanin su ya kuri salon zance ne abin da ke zuciyar ladan da shi yake fara kiran sallah a ci ilul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi wa man yaku zafa min murrin maridin yajid murran bihi ma'an zulala idza sa'a fi'lu al-mar'i idan ya zanto aikin mutum ya kazanta ya lalace ya yi muni to za a tununu duk abinda zai yi a zuciyarsa wa mummuna ne wa saddaqa ma ya'taduhu min tawahhumi saboda munin zuciyarsa sai ya dinga kuskuren fahimta sai kuma ya gaskata wannan kuskuren fahimtar da take zuwan masa haka ya ce wanda duk ya zanto bakinsa akwai ɗaci saboda rashin lafiya to komai daɗin ruwa ma an sa masa zai ji shi da ɗaci amma an ce maza Allah salama wata mata ta zo wurin sa cikin hadisin Anas ta ce ya rasu, ina da bukata kowa ya san da take ke magana ce asiri sai dai in dama ka kullaci anas ko ka kullaci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ko ka kullaci addinin musulunci kana ta neman a wani waje ne ya kamata a samu wani tabo da za a zagi musulunci da shi to in kana da ɗaya daga cikin ukun nan ko wata boyayya ma da sani ba to kan anan sai kai ta nemo kazamar ma'ana sai ka faɗe ta amma in kana da mutunci kuma kana da hankali kuma kana da addini kuma kana da tarbiyya kuma kana da ilimi na ɗaya da ilimance ka san isnadi ya inganta so da tun da uwarka ta haife ka kasan ana cewa akwai hadisi haddasa na wani an wani an wani ka san dai in ka ɗauki rijal ɗin ka ɗora su akan fefe sun sha kaga wannan ilimi ya tabbatar da haka in kana da hankali kai ka san cewa in ka kalli inda su imamul bukhari suka kawo hadisin sun kashi ne a babin da yake magana akan kaza kuma kalmar nan in aka faɗe ta ta iya nufin kaza ta iya nufin kaza to su ga abin da suka bawo bababi a kai don haka dole kaza wannan abin take nufi wani hankali ne yake tabbatar da haka in kana da tarbiyya da imani da addini kai ka san cewa sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai taba rawaito wannan kazamar ma'anar da kake faɗa ba to amma in abu ya zanto ba hankali ba addini ba tarbiyya ba ilimi shikenan kabbir alaihi arba'an Allah ya samu dani wal insanu yuridu hajata mutum in yana so ya biya bukatarsa Kuwa ya san me ake nufi da biyan bukata ba sai mun maimaita قال حدثني يحيى عن مالك قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن عبد الله بن الأرقم كان يؤم أصحابه يحيى ابن يحيى ويسي حدثني يحيى شين عبيد الله بن يحيى يا رشي كانت أريد لتسئل نوع له لكو يحيى فيا رشي كانت أريد لتلاتين دا مالك يا رشي كانت أريد لسبعين دا تركو هشام ابن عروة يا رشي كانت أريد أربعين دا ya ba a ƙara samun ne da biyar ko to a wannan dubba ba sai mun maimaita su kowa ya san ya kamata duk wanda yake makarantar ne ya san waɗannan mutanen yaushe suka rasu an abihi urwatu bin zubair urwatu bin zubair ya rasu shekara 90 da hudu shekarar kaha ko na abdullahi ibn al-arqam shi kadai ne ba ko <laughs> abdullahi ibn al-arqam ibn abdi yahud ibn abdi ibn wahab ibn abdu manaf ibn Zuhurata, ibn kilab al-qurashi az-zuhri sahabi ne sananne ya musulunta a shekarar fathu makka ya yi wa manzala suma aikin sakatare bayan musuluntarsa ya yi wa sai na abubakar ma aikin sakatare da sai na umar sai na umar allah ya ƙara yadda a gare shi ya naɗa shi mai kula da bai tilmali bayan sai na umar ya rasu sai na usman ya ci gaba da tabbatar masa da wannan appointment ɗin daga baya kuma sai ya sauke shi ba wai saboda gazawarsa ba saboda shi da kansa ya nemi don allah a sauƙaƙe masa sai ya resign ba ma ce ma an sauke shi ba sai mu ce sai ya resign matsayinsa ya kai matsayin da sai na umar yake yabansa yake cewa wallahi ba don wa'annan sun riga ka musulunta ba yana nuna manyan sahabbai irin su ɓalha su abdurrahman su zubairu su a sa'idu ibn zai su sa'ad ya ce laula sabiqatuhum fil islam ba don sun riga ka musulunta ba da duk inda za a sai na sa ka a gaban kowa kafin su sai na sa ka lama qaddamtu ahadan alaik wannan yana nuna akwai fifiko a tsakanin sahabbai hatta a tsakankanin su sai na Umar ya gada daga sai na Abubakar sai na Usman da sai na Ali kuma duk sun gada daga sai na Umar duk wanda ke tattare da su Allah ya kare da a gare su to suna kaddamar da wanda ya riga musulunta wanda a tarihinsa bai taɓa zara takobi ya yaƙi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam duk imaninka da musuluncinka inda ka taɓa zara takobi kuka yaƙi da manzan Allah sallallahu Alaihi sannan daga baya ka musulunta to baka kai wanda shi tun da yake kullum aka raba sahu yana tare da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam Allah ce la yastawi man anfaqa minkum min qabl la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu amma me wa kullan wa'adallahu husna muawiyah ibn yana da matsayi da daraja a musulunci amma matsayinsa bai kai na wa'anda su tunda suke ba su taba yaki tare da taba yaki tare wasu manzo Allah kuma yana gefen da ake yakin da su ba kun fahimta to shi sai na umar lokacin da ake in ana tsari na tartib na gwamnati to ana kaddamar da waɗanda suka riga musulunta su ma kuma a cikinsu ana duba al'awwal fal'awwal ne suwaye suka musulunta tun kafin a je darul arqam suwaye suka musulunta ana darul arqam suwaye suka musulunta bayan darul arqam suwaye suka musulunta qablal bai'a qablal hijra ila al-habasha suwaye suka musulunta wa hajaru ilal al-habasha suwaye suka musulunta qabla al-hijrati ila al-madina suwaye ba'da al-hijrati ila al-madina aslamu wa hajaru suwaye kuma aslamu wa lam yuhajiru saboda sun kasa tafiya an tsaye da su al-mustad'afun sai a duba niyyarsu in aka tabbatar da cewa sun yi iya yunkurin su kasa tafiya suka yi to sai a sa su alisin wa'anda su ma sun yi kokarin su amma duk da haka kuma ba za su kai wa'anda suka samu dama suka taho ba in Allah ya sa sun samu sun taho daga baya sai a riskar da su da wa'ancan in kuma suna nan suna zaune to to Allah subhanahu wataala dai ya musu uzuri kamar yadda Allah ya faɗa a cikin suratul nisa illa almustad'afina minan nisa'i war rijali ko minan rijali wal wildanil ladina la yastati'una hilatan wala sabila wayanda su sun yi sun yi sun kasa sanin hanya sun kasa samun damar tahowa wayannan ubangiji subhanahu ta'ala zai yafe musu to daga nan kuma sai a taho suwaye aslamu wa hajaru kuma sannan suka je badar akwai wanda uzuri ya sa su je badar ba ba su kai waɗanda suka je ba haka dai ake ta yi da fifiko da tafadul ko kutubu sahaba ka za ka ga a yanda ake jajjero su sai an gama da waannan a shiga waɗannan sanin wannan ma kadai ilimi ne to shi yana da wannan in ka kula da nasabarsa kaga shi a ibn al-arqam ibn Abdiyahu, kakansa kenan ko Kakanta kuma ibn abdul manaf ne ibn zuhra shi kuma zuhratu ibn kilab kaga zuhratu ibn kilab dan uwan Kusayyu ne ibn kilab kuma za Allah sallama gidansu sai suka fito ta hanyar Kusayyu ibn kilab shi kuma Kusayyu shi ya haifi abdul manaf shi kuma abdul manaf shi ya haifi hashim hashim shi haifa abdul muttalib shi kuma abdul muttalib shi haifa abdullahi mahaifin Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita kuma mahaifiyar Manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta fito ta hanyar wahab mahaifinta kenan shi kuma wahab din waye babansa shine zuhura shi kuma zuhura waye babansa kilab da aka kaga ita qurashiya ce zuhuriya shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qurashi ne hashimi kun gane yadda nasaba take ko da haka kenan zai zama amintu bintu wahab mahaifiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gwaggwan al'arqam ce ibn abdi yaghus ibn abdi yaghus ibn abdi manaf ibn zuhrata ibn kila bayan jim kadan bayan ya nemi a sauke shin bayan an sauke shin sai ya rasu a lokacin sayyidina Uthman Allah ya kare yadda a gare shi ah, ya rasu shekara ta 34 Allah ya ƙara yadda a gare shi amma wasu sun ce ya rasu shekara ta 44 sai dai 34 shine fi zama daidai kana ya ummu eh, kana ya ummu sahabi ne kenan shi Abdullahi ibn al-Arqam ko ya kasance yana jan sallah a matsayin liman yana yi wa abokansa limanci fa hadarati salatu yawman wataran sai lokacin sallah yayi fa hadarati salatu yawman sai lokacin sallah a wata ruwaya da ibn abdulbar ya kawo ta a cikin at yake cewa fa sawwaba bis sai sa aka zo aka kira sallah aka tada iqama shine fa man nan to ya zo me ya kamata ya yi ya shiga ya sallah sai ce li ya ummakum ahadukum jama'a daidaita sau an daidaita sai ce to a samu ɗaya ya sallah a waccan ruwa kaga shi ya fasa limancin a ranar kenan ko li ya ummakum ahadukum a ruwayar abi dawud lafazin abu dawud yake cewa falamma kanat zata yawmin aqama salata salata subhi wata rana sai ta da sallah ta asuba sun maƙala sai ce li ya taƙaddam ahadukum ɗayanku da Allah ya matso ya ja sallah ni yanzu ina da uzuri to sai ce faza haba li hajatihi haka yake a wajen ku ko sai ya fita ya tafi ban ɗaki domin biyan buƙatarsa sun maraja sannan sai ya dawo kaga sallah ce ta asuba ya tafi biyan bukatar da haka shi yasa ya zo a cikin lafazin ruwaya abu dawud faza haba ilal khala'i sai ya tafi ban daki sun maraja a sai ya dawo kai daga ji san ya gama abin da zai kenan faƙala sai ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ya kuru na ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa idza arada ahadukum al-gha'ita idan ɗayanku yana son zai yi bayan gari alga'is kamar yadda ake fassara shi da hausa bayan gari kenan shine wurin da ba gidaje a wurin kuma ba shukoki shine ne Almakanun la la la fihi wala kala babu abinda dabbobi ke zuwa kuma ba mutane shine alga'is to abin da ita ake cewa wurin alga'i saboda a da in mutum yana so ya biya ta can yake tafiya to saboda ba a so a faɗi mai mutum yake zuwa yakan daga haka a ce ya je ya yi kaza sai a faɗi sunan arraje ɗin da yake fitowa daga jikinsa to sai a ce kawai bayan gani mu ma kaga da hausa an yi yayin da ai sai an zagaya din ake zuwa ko to bayan gari kuma sannan ana cewa menene akramakumullah bayan gida kuma sai me ban ɗaki kaga ban ɗaki ai bayan ɗaki ne amma sai a ce ban ɗaki a karmakumullah sai kuma me eh makewayi kai masha Allah barakallah sai ya je makewayi sai ya kewaya kuma sai me eh bayi sai kuma me muna da biyar kenan eh tsakan sakarkari sakankari tsaka sakarkari masha Allah hausa zauce wannan eh wane ne shi me yake cewa yin sakankari ginin sakarkari da aka yi wa malamai to an ji me sufar fesa suka ce game da wannan baitin ko an tambaye shi ya faɗa shi wanda eh, shi ya eh, almajirin hauta ne ko ya to ai kaga tun da an yi fashin bakinsa farfesa gusau ya yi farfesa ɗan gamba ya yi sannan wasu shehunan malami ma sun yi daban-daban shi ya faɗa da kansa ya ce wannan kalma haka kike nufi to shi kenan ai kaga sai mu rawaito a wajen ka tun da kai sika ne <laughs> to har yanzu akwai wani sunan da buka faɗa ba mutanenmu na gane suna cewa kusufa ya ce kusufa ya zagaya kenan e ba haya kuma sunan abin da yake fitowa ne daga jikin mutum ko ba haka ba in ya je in ya da za a tambaye ka in mutum ya je bayan gida ko bayan gari me yake yi cikin abubuwan da yake akwai ba haya a karamakumullah kaga dai shi ma suna ne na saye magana to sana'a ce kuma addini ba maganar kunya eh kunyar da za ta hana ka fahimta addini babu ita amma kuma kunya ta kara akwai ta tunda wannan duk kunya ce ta kawo su kuma baya halatta ga malami ko mai bayani in dai zai iya faɗa wannan a gane ya tsallake ya faɗi waccan kalmar wannan ba burgewa ba ce ma in aka cika jin haka a wajenka za a rubuta ka a cikin marasa ta ido dace wannan ba shi da ta ido ba shi da kunya daga nan kuma sai ka ga yawanci waɗanda suke iya sakewa su faɗi waɗannan abin nan ɗan tasha ne waɗanda yawancin su ba su da kima a cikin al'umma ba su da mutunci galibi waɗanda haka nan kawai suna da yadda za su yi su matsa su faɗi irin wannan ɗin amma sai su ki matsawa sai su faɗi waccan magana to fa zahaba li hajatihi sai ya tafi domin ya je biya bukatarsa sannan sai yake cewa na ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa idza arada ahadukumul gha'ita falyabda bihi qabla as-salati idan ɗayan ku yana son ya je yayi bayan gari kuma ya zan lokacin sallah yayi to ya fara da zuwa yayi bayan garin tukuna sannan sai ya zo ya sallah to anan malamai kamar da ibn abdulbar ya faɗa cikin alistizkar sun yi ijima'i akan cewa bai kamata ga mutum ya tafi yin sallah ba alhali yana jin bawali ko yana jin bayan gari layan bari da baya kamatuwa gare shi ya yi haka ɗin da haka idan kunta haƙinan alhaƙanu shine mutum ya zama yana matsi fitsari ya ya laban matse shi shine alhaqan wanda yake jin fitsari shi ake cewa haqin kuma ana ce masa maznuq ana ce masa haqinun ana ce masa maznuqun da haka idan kana so zaka faɗa da larabci ka ce ta'al nadhhab kace la ana la azhab ma'aka ana haqin ko ya san me kake nufi kenan ina san ni bawali to baya halatta ga mutumin da yake jin bawali ko bayan gari ya tafi ya yi ya je ya talla sai ya je ya yi bayan gani to don mu takaita matsala me hukuncin wanda yana jin bawari ko yana jin bayan gari ko sannan ya ce sai ya yi talla ya je ya yi to ah, abinda yake shine maganar jumhur min alhanafiya da shafi'iyya da hanabila sallarsa ta yi amma dai bai kyauta ba saboda wannan zai kawo cikas akan kushurinsa domin zai zama burinsa shine kawai ya maza zai idar da sallah domin ya samu je abin da zai ba ba ka bane amma kuma malikiya kamar da ibnu nafi ya rawaito daga imam malik cewa idan yayi to ba shi da sallah sallarsa ba ita eh, shi ne wannan shi ne kamar ina masu karanta muktasar muktasar khalil a cikin mubtilatis sala yana cewa wa batalat bi qahqahatin sallah tana ɓaci idan mai sallar ya kyalkyale da dariya wa tamadil ma'amumi in lam yaqdir ala tarki ka takbiratin lirruku'i bila niyyati ihramin wa zikri fa'itatin wa bi hadasin wa bi sujudihi li fadilatin aw li takbiratin wannan shine na biyar a muktasar sai ce wa bi mushghilin an fardin kuma sallah tana ɓaci idan wani abu da zai shagalar da kai gaburan yin wani abu da ya zama tilas a yi shi a sallah kaga ai sujada za ta yi wa mai jin bayan gari wahala da ruku'u ma wani daga nan alwalar za ta suɓuce wa an sunnatin wa bi mushghilin an fardin sallah za ta ɓaci idan wani abu da zai shagaltar da kai gaburan wajibi ya zo maka wa an sunnatin amma idan wani abu da zai shagalar da kai gaburan sunna ya faɗo sai a duba sunnonin sallah ai an san sunnonin sallah ko to idan wani dalilin ya sa baka yi wani abu na sunna ba gashi dai zai shagaltar da kai ka kasa misali ka kasa cika tasbihi ko ka kasa wani abun wanda dai sallah ba ya taba ta ba shi malik yake cewa abin nan khalil yake cewa yu'idu fil waqti to anan in har kana jin bawalin ko bayan garin kuma ka zo kai sallar kuma ya hana ka cika wata sunna to in dai lokacin sallar bai huce ba ka je ka sake alwala ka zo ka maimaita sallar amma idan lokacin ya huce kuma shi kenan sai aka ragama wannan zai nuna maka imanin musulmai da malamai ka ji fa wai yu'idu fil waqti wani ai da gangan ma zai dinga janjani har lokacin ya huce to amma su saboda tsoron Allah da ɗaliban da malaman in dai ka san an ce ka mayar akan lokaci to wallahi in lokacin yana yi sai ka mayar za ba za su bari lokacin ya wuce ba an fahimci matsala ko so akwai yan maganganu haka akan matsala amma ba sai mun bata lokaci ba shi ne wannan yake faɗa al'imam abul walidul baji a cikin almuntaka ya ce matsala fa'in lam tsari wata ma da ala salatihi idan mutum ya iya yi sallama ya iya juya ya bar sallar ya ci gaba wajihi min ne ma yu'jiluhu wa shigiluhu kuma sannan gashi ya matse abin da ya matse har ma kuma abin ya shagaltar da shi ya sa shi yana yin gaggawa ya sallah alaihi al'ada to lalle sai ya maimaita sallah qala malikum malik yake cewa wannan a ruwayar ibn al-qasim kenan mai mudawwana yace wa ahabbu ilayya an yu'ida fil waqti wa ba'dahu abinda na fi so shine mutum ya yi maza maza ya mayar da wannan sallar lokacin sallar da ya wuce ba in kuma ya wuce to daga baya sai ya rama an gane matsala ko kamar misali yanzu a ce mutum ne zai sallan magarban nan da muka yi yanzu to sai zanto kuma yana jin bawani ko yana jin bayan gari sai ya zo yana ta mammatsewa har ya idan da sallah to sai daga baya kuma sai ya gane haka to sai zan zanto kuma yanzu ana cikin karatun nan sai ya tuna me ya kamata ya yi sai ya fita sai ya je ya yi alwala ya dawo ya take sallar to idan kuma sallar la'asar ta yi ta a haka fa yanzu lokacin sallar la'asar ya wuce ko bai wuce ba to zai rama ko ba zai rama ba malika ce a habbu ilayya an yu'id ni dai na fi ya rama ne amma in bai rama ba kenan. kamar yadda muktasar ya faɗa an gane da mai malik ya kafa hujja malik ya kafa hujja da hadisin muslim an aisha radiyallahu anha cewa manzala sallama yana cewa la salata fi hadarati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbathan la salata kun karanta shi a cikin bulughul maram ko la salata fi hadarati ta'amin ba za a karbi sallan mutum ba idan ga abinci an kawo to ya tsaya ya fara cin abincin kafin ya sallah in ba ka ba in ya sallah ba sallah wala kuma ba za a karbi sallarsa ba wa huwa yudafi'u alhali kasancewarsa yudafi'uhu al-akhbathan wa'annan abubuwan da ta guda biyu bawali da bayan gari suna tunkuɗowa yana matse su to in ya yi sallah ma ba sallah wannan hujjar ta fita ko bata fita ba nafsi ne qarara ko wanda ya isa mu yi riko da shi to amma su ma jumhur da wannan hadisin suka kafa hujja suka ce mu wa dai shine hujjar mu suka ce aka ce to menene me yasa ku ku ta ya kuka kalla hadisin suka ce saboda ai mun da mu da ku duk mun yarda cewa idan aka kawo abinci aka ajiye aka bude abinci ma watakila tururin saye da ki hancinka ka tabbatar da cewa abinci ne irin wanda kake so sai ka ce to amma jama'a mu fara yin sallah sai kai sallah ka ka'idar a haɗa malikiya sallar ka ta yi kawai dai illa a ce mi baka kyauta ba ko har a malikiya sallar ka ta yi suka ce to tun da dai har sallar ka za ta yi bayan ga abinci to ai hadisin abincin da bawali da bayan gidan duk hadisi ɗaya ne na haka to me zai cika wa'annan ya tsaye da wannan saboda haka sai suka ce la salata fi hadrati ta'am abinda ake nufi la salata kamilatan to zahiriya ku dama su sun tafi akan zahirin hadisa. to wannan wanne ne rajih wani malami na ce ina jin karatun amma da Allah in kun kawo sabanin ku dinga faɗar raje arraje wanda yake shine dan mutane su iya gane da me ya kamata su bauta wa Allah ko ba gaskiya bane to gaskiya wani lokacin da abin da yasa bana faɗan arraje din a karo na farko saboda idan a malamai turin jari ina hakaito maganan malamai idan kuma malamai ba su hakaito ba yawanci idan matsalar za a iya ɗauka kowane ɓangare to amma lokacin a yanayin karatun yakan bayi zuwa ga bana faɗan rajidin sai in yi tunanin ko za a iya koma sai na ga shawararsa tana da kyau ko da ba marin jayar da kanmu ba to mu dinga ɗauko abin da malamai suka rinjayar in kuma bayanin ya fita a sarari da za mu iya ganewa to shi kenan ko da mazhabar malikiya ce take da rinjaye ko watanta ce tunda dai neman ilimin da za a bauta wa Allah da shi ake ko الراجح والله أعلم a قول الجمهور أرجح domin ya fi faɗin da zai taimaka wa mutane su tsaya akan kan ibadarsu idan mutum ya tara sallolin a irin wannan yanayin kuma sannan ya zanto bai maimaita ba sai zauna a cikin shakka amma a ilmance riko da ƙaulin malikiya ya fi sa ka kai hatta domin su malikiya su a wannan babin za ta fi barin ka ka tsaya a tsaka bautawa Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko sai zanto an raji shine ƙaunar jumhur wallahu ta'ala a'lam فحضرت الصلاة يوما فذهب لحاجته ثم رجع فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا أراد أحدكم الغائط فليبدأ به قبل الصلاة تو أما حديث ياتا بدأ في سنن أبي داود دقى جابر ابن عبد الله الله يقارئ دا أغريشي كي تشوى مزالة صلى الله عليه وسلم ينا تشيوه la tu'akhkharu salatu li ta'amin wala li ghairihi la tu'akhkharu salat wannan lati a wacce take annafiya amma sai dai ma'anar yaƙin zancen kamar yufidun nahai sai zama khabarun ne bi ma'anar insha la tu'akhkharu salatu kar a dinka barin sallah wai saboda abinci ku ce jama'a mu tsaya mu fara cin abinci ka ta akwai wanda suke yin haka ko ba haka ba sai kawai mutane ce kai abin da zamu da Allah manta da su kawai mu zauna mu ci abincin mu ai haka aka ce la salata fi hadrata amin sai su wasa da sallah to sai maza Allah sama yake cewa la tu'akhkharu salat li ta'amin wala li ghairihi kar a jinkirta sallah saboda abinci ko wani abin ba abinci ba to al-imam al-khattabi a cikin ma'alim sunan sharhin sunan abi dawud da yayi Allah ya ji kansa da rahama al-khattabi ya rasu shekara 388 yake cewa yadda za mu haɗa tsakanin wannan hadisin da wancan hadisin da yake imam abu dawud ya kashi kafin wannan na cewa la salata fi hadha tifa'amin yake cewa shi hadisi abdullahi bin umar inna ma jaa fi man kanat nafsuhu tunazi'uhu shahawatu at'ami wa kana shadidat tawaqan ilayhi abinda ake so a ce maka shine duk da cewa wani hadisin da'ifi ne shi wannan hadisin Abu Dawud din wanda ya rawaito shi ta hanyar malaminsa Muhammad ibn Hatim Abubakar al-Baghdadi Allah ya kansa da rahama wanda yake wasaqahu nasai shi kuma ya karko daga malamin sa Ya'lamu Mansur shi ma wasaqahu ad-Darimi sai kuma shi kuma ya karɓo ta hanyar muhammad ibn maimun shi ne yake da rauni bukhari an karahul bukhari bukhari ya ce masa munkarul hadis an ja'far ibn muhammad ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب جعفر الصادق رضي الله abidin an jabir زين العابدين عن جابر to da الله رضي الله عنه تذاك حديث دي ينادى روني بهذه الصيغة shi wannan saboda raunin muhammad ibn maimun abun nadar al-kufi az-za'afarani al-mafluj to sai imam al-khattabi yake cewa wato shi wancan hadisin la salata fi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-akhbathan ana nufin in zuciyarta ka ta ta'allaka da abincin ta'allaka da ba za ta iya barin ka kai sallah na tsaddiya ba amma in ba haka ba za ka iya jira kai sallah to in ka yi sallah babu laifi haka zalika wala wa huwa yudatu al-akhbasan din shi ma haka wannan kuma sai ya zanto in dai zuciyarka ba ta ta'allaka da abincin ba to babu laifi za ka iya jinkirta sallar wallahu ta'ala alim na mala ibrahim tafadda mala hadathani an malik an zaid bin aslam anna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala la yusalli ahadukum wa huwa ghamun bayna wajhayhi قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن زيد عن وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم زيد ابن أسلم الأدوي الله يقار الداء قريشي الأمري دائرة تشنتا بأي wanda yake gogayya a ilimi da alfuqaha'u as-sab'a wanda ya rasu shekara ta 136 wanda maula ne na abdullahi bin umar allah ya ƙara yadda a gare shi yana cikin manya-manyan fuqaha madina kakan ta aslam din shine maulan sayyidina umar afuwan? na'am shi zai ibn aslam eh yana wasu suna sashi a cikin ba saboda ƙarfin iliminsa amma baya cikin waɗanda muke kawowa a jere faƙulhun ubaidullahi urwatu qasimun sa'idun abubakar sulaimanu kharija amma wasu suna kirga shi a wani itibarin na alfuqaha usaba dan haka ya taso a gidan sayyidina umar Allah ya kare da a gare shi ana danganta shi da sayyidina umar Allah ya kare da shi ya riki sahabbai da yawa da manya-manyan tabi'ai yayi karatu a wajensu alkunyarsa ita ce abu abdullahi ko kuma abu usama jikan manzala sama yakan je ya zauna a majalisinsa yana kwasar karatu har aka yi masa magana aka ce me yasa kake zama a wurin mutumin da har ga Allah gaba kake da shi a karatu da ilimi sai yake cewa kai jama'a ku rabu da ni mutum yana zama a inda zai fa'idan tuni shi zai da na aslam din in ji zainul abidi ne yake faɗa haka to amma wato kun ga anan an ya ji daga sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi ko kuma ya rawaito magana sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi eh, tare da cewa kuma bai riski umar ba da haka hadisin bi hadhal i'tibar hadisi ne wanda yake fihin kitsa. akwai inqita'i tsakanin shi zaid ibn aslam din da sayyidina umar allah ya ƙara yadda a gare shi to amma kuma hadisin ya inganta ta ta wata hanya yace to la yusalliyanna ahadukum wa huwa dhamun baina warikaihi kada ɗayan ku yayi sallah a daidai lokacin da yake matsi tsakanin mazaunansa wa huwa dhamun baina warikaihi ah, wannan abin da isa aka faɗi haka domin a yi kinaya da shi saboda ko mutum yana so ya fitar da rihi daga jikinsa ko kuma bayan gida yana damunsa Abin da ake nufi da alwarik kuma mu'annas ne wanda ah, abin da yake nufi shine mazaunan mutum to mutum yana matsi abu a mazaunansa to in yi haka kuma sallarsa ba za ta samu nutsuwa ba shi ne sai mu mai da shi kamar yadda muka yi bayani a baya na'am قال الإمام مالك رحمه الله باب انتظار الصلاة والمشي إليها قال باب انتظار الصلاة والمشي إليها باب الذي مغنى أكل لادا mutum ya je masallaci ya zauna kawai don ya jira a yi sallah kafin lokacin sallah ya je ya zauna ko ya zauna yana jin karatu ko ya zauna yana zikiri ko dai ya zauna a masallaci zuciyarsa ta rataye da masallaci yana jin ya ladansa yake a wajen Allah walmashi ilaiha da kuma tafiya domin sallah ka tashi ka bar gida ka tafi masallaci domin sallah na'am قال الإمام أبو مروان أعوذ بالله من الشيطان الله حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تصلي على أحدكم ما دام فيه صلاه الذي صلى فيه ما لم يخطب اللهم اغفر له اللهم ارحمه قال مالك رحمه الله لا أرى قوله ما لم يحدث إلا الإشراف الذي ينقض الوضوء قال رحمه الله تعالى وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد أبو الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج شيني عبد الرحمن ابن هرمز وأنا سوى دكة من سنس من سن تعريهن أنا أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما زال صلى الله عليه وسلم ياتي almala'ikatu tusalli ala ahadikum mala'iku suna yin addu'a ga ɗaya daga cikinku ma dama fi musallahu muddin ya zauna a inda ya sallah ko inda yake sallah kamar yanzu ba kun yi sallar magarba ba sai kuka zauna a inda kuke ma dama fi musallahu muddin mutum yana nan a wurin sallarsa allazi sallatihi ma lam yuhdith muddin dai bai yi hadasi ba suna cewa Allahumma firla Allah ka gafarta masa Allahumma hamhu Allah ka tausaya masa qala malik sai malik ce la ara qawluhu la ara qawluhu ma lam illa al-ihdath alladhi yanqudu wudu wannan da yace ma lam yuhdith muddin bai yi hadasi ba abin da ake nufi da hadasin a ba na zaton cewa gaskiya ba wai ana nufin karyewa alwala ba ma'ana malam yi ai malam malam yan muddin alwalarsa bata kare ba to a anan almala'ikatu tusalli ala ahadikum ma ma'ana tusalli shine da yawa daga cikin shurrahul hadith suka ce abin da ake nufi shine tastaghfiru lah wa tad'u lah almala'ikatu tastaghfiru lahu wa tad'u lahu malaiku sune masa addu'a sune masa nema masa gafara to in haka ne ai mala'iku duka suna nema wa mumine gafara ko kamar yadda ya tabbata a cikin aya ta alkur'ani wa yastaghfiruna na amanu a cikin suratu ghafir ko suratul mu'min ita ce suratul ghafir kenan ko ghafirul zambi wa qabilul tawbi shadidul iqabi to sai aka ce me mi tu tsakanin mu'mine ga baki ɗayansu da kuma wanda yake zaune a ce a nan la'alla abinda ake nufi shine a addu'a suke masa ta musamman shine aka fassara addu'a da cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu wannan shine abin da suke cewa ibn abdullah yake cewa annahu qad bana min siyaq alhadisi ma'na as-salah daga jin yadda aka koro hadisin ai ma'anar sal addu'ar da suke yi ta fito fili wa huwa qawluhu allahumma ighfir lahu allahumma arhamhu inta kalam ibn abdul bar rahimahullahu ta'ala to anan qauluhu ma dama fi musallahu allazi salla fihi muddin mutun yana inda ya salla to idan kuma mutum ya salla a wani waje sai ya taho masallaci fa kamar zali kai salla a gida ta magarba masallacin unguwarku sai ka fito daga masallacin unguwarku sai ka zo wani masallaci ka zauna kake jin eh, kake jin karatu kuma kana jira a yi wata sallah sannan kuma ka yi wata sallah sannan kuma ka tashi ka tafi to a nan wasu suna ganin cewa tunda an ce ma dama fi musallahu allazi sallafi to sai dai ka samu ladin zuwa masallaci da sauraron karatu amma waccan gara basar in kana son ta to yi sallar farko a masallacin ka jira wata sallar kuma a masallacin da ya gabata wasu kuma suna ganin wa rahmatullahi ya ai da abu ɗaya ne a can watakila ka yi gudun kas sallah ta huce ka ne a wancan masallacin kana yi sai ka taho wannan masallacin kuma wannan zai iya zama daidai amma dai dan ka fita daga sabani al-khuruj min al-khilafi aula sai ka zo kai sallah din kai ka jira har zuwa wata sallar ta zo sannan da aka ce ma dama fi musallahu alladhi salla fihi kaga kenan mata ma za su shiga ciki kamar misali mace a gidanta ta samu wuri ta yi sallah tunda musalla aka ce ko ba dole sai ya zama almasjid ba to amma idan alwalan mutum ta karye ko wani abu ya sa ya fita fa to idan wani abu ya sa ya fita to kuma sai dai ya tare gaba kamar yadda malamai suke faɗa a watakila zai zamanto wancan abin ya ya ya huce shi kenan a ciki dai akwai falalar zuwa masallaci da kuma yin sallah a cikin masallaci da kuma zama a saurari wata sallar a masallaci Allah ya samu dace na قال حدثني عن مالك عن ابي الدينار عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال احدكم في صلاه ما كان في صلاه تحدثه لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد shine dai wanda muka faɗe shi عن عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت الصلاة تحديثه ɗayanku ba zai gushe ba ana ci gaba da rubuta mai ladan sallah in dai bai tashi daga wurin ba ma damatis salatu ta muddin dai abin ya zaunar da shi sallar to anan duka abinda da yake ba zai kuma ruguza ma'anar jiran sallah ba zai iya shiga kamar misali mutum ne za su tattauna da wani sai ce abinda za a yi mu haɗu da kai mana a masallaci in haidar da sallan magarba sai mu tattauna mu jira isha ya yi haka ne da kwaɗayin kuma su samu wannan ladan to zai shiga cikin wannan alkhairi haka zalika mutumin da ya ce to ba zan ban masallacin nan ba sai an gama karatu kuma an yi sallar isha to za a bayan ladan karatun da kake za ka shiga cikin list ɗin mala'iku to kuma wannan za a ware maka na musamman sai a rubuta maka cewa to kuma sannan yanzu duk zaman da kake ba zaman banza kake ba sallaci ma salatu ta hadisu amma misali idan cewa kai kai ni dai Allah ina da inda zan je amma ina so in ga wani ko ba zai fito ba sai bayan insha bar in jira shi to wannan ladanka shine ka same shi a masallacin amma baka da kuma wani ladan cewa ana ta rubuta maka ladan sallah anan kun ga in Allah ya soka da alkhairi sai ya sauƙaƙe maka hanyoyin da in ka bi zaka samu rahama kamar kasuwa ce akwai wanda kawai Allah saboda yana so ya tara abu sai kawai ya gwada masa je ka sai abu kaza kawai sai ya tafi ya siya sai ka ga ya siyar sai ka ga ya siyi can sai ka ga ya siyar ya samu kuɗi sai ga ya tara kuɗi da yawa ka ga ba ƙarfi ya fi ka ba la'alla ma fi ka yawan jari ba san da ya fara ba dabara ya fi ka ba ba san kuɗin ya fi ka ba amma dai Allah ya rubuta shi ya yi kaza kai kuma ka yi kaza sai na sai fi tafiya to wannan alheri ne mai daɗi amma abin da ya fi shi daɗi shine Allah ya sokake maka hanyoyin zuwa aljanna wala akwai wanda ko nawa zaka ba shi ba zai iya zama a masallaci ya jira wata sallah ba ai wasu ma kaman Allah korar su ma yake a masallacin wallahi wannan kamata ya mutum ya tsaya ce ya tsaye kuka ana cewa assalamu alaikum burin sa a idar da sallah ya daga masallaci kuma ba zai shigo masallaci sai ya yanci karkamatu salatu wal amin salah wani yana mu shiga mana ce a ah, haba yanzu ba aka fara ikama Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allahu akbar sai yaji an ce ghayrul maghdubi alaihim waladdallin sai yaji an dauko an kusa karshe sai ya shigo ta kudu ana cewa assalamu alaikum shine farkon wanda yake fita wannan ka je masa tsoro gaskiya yana cikin gadari fa sai kaga ko anya Allah yana son sa akwai kuma mutumin da zaka ga shi fa kullun qalbuhu mu'allaqun bil masajid ko yaushe yana masallaci ka wanda in ya shigo ba zai taɓar kai yadda ka san ma shi ba a san ransa lokaci yayi ba Allah ya sama a cikin su la yamna'uhu an yanqaliba ila ahlihi babu abin da ya hana shi ya tafi ya bar masallaci illa salatin ba sallah na'am tafaddal قال عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ان ابا بكر عبد الرحمن كان يقول من بدا أو راح إلى المسجد لا يريد غيره ليتعلم خيرا أو ليعلمه ثم رجع إلى بيته كان كالمجاهد في سبيل الله رجع ظالما آه قال رحمه الله تعالى وحدثني عن مالك عن سمي آه مولى أبي بكر an karɓo daga sumai maula abi bakar Allah ya ji kansa rama sumai maula abubakar bin abdurrahman ibn al-harith al-makhazumi wanda yake madaniyun ne sika sikatun sabt ba shi da wata matsala rawalahu jama'a rajulun ne adalun ma'amun mun taɓa yin tarjamar ta doguwa mun ci an kashe shi a yakin kudai ko malin zamanu wa maliya mun kawo har tarihin yakin da kashe shi da aka yi da shahadar da ya a wannan yakin to an karɓo daga abubakar ibn abdurrahman abubakar ibn abdurrahman ibn al-haris allah ya ji kansa da rama ɗaya daga cikin al saba'a al-makhzumi Allah ya ƙara yadda a gare shi kuma Allah ya ji ƙansa mun yi tarjama ta shi ma a baya ya rasu shekara ta casa'in da hudu. kana ya ƙulu cewa ya kasance yana cewa shi abubakar ɗin tare da cewa abubakar yana cikin tabi'ai amma ya rawaito shi a nan mursalan anna أن bin bin kana Kana الرحمن كان يقول من غدا ilal masjidi wanda din yayi gaggawa. gada ya fita da safe auraha ko kuma ya fita lokacin marece ilal masjid zuwa masallaci la yuridu ghayrahu ba wai ya nufi wani waje bane ba in ba masallacin ba li yata'allama khairan ya taho ne dan ya koyi wani aikin alheri ko ilimi ko wani abu da zai amfanar da shi a duniya ko daura ce za a yi ko wani abu ne wanda ba zai cutar ba alheri ne kai ko waka ce in dai za a yi ta ya zama ta alheri ce in dai masallaci aka taho wallahi shi yasa malam zaka ga larabawa za su burge ka in saboda yadda suka ɗau masallaci mu kuma in ka zo cikin mu za ci jiya da akwai masallacin da ana idar da sallah rufe shi ake rubu ma ba za a sake komowa ba sai za a yi wata sallah mutanen garin ko mutanen unguwar duk ba sa tsaunan masallacin yadda ka san alati da suke shigowa to amma duk da haka wasu lokutan kuma akan kulle ne saboda barayi masallaci kuma an sa masa abubuwa wai ko mutane ɗakin Allah ma ba su bar shi ba har Allah ma sai sun shiga ɗakinsa sun masa to amma tanko za ka ga yawancin masallatai a unguwa sai ga masallaci kamar shine town hall meeting duk wanda ba shi da inda zai sauki baki su tattauna sai ka ga masallaci ne wurin saukan baki saboda ana yin sa da yalwa ba takura yadda za a iya yin komai a ciki to la yuridu la yuridu ghayrahu khairan aw li yu'allimahu ko kuma a shine ma malamin yazo ya koyar koyar da qur'ani koyar da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koyar da fiqhu karanta tarihi koya wa yara aikin makaranta ko wani abu ne makamancin haka kai ko assignment ne za a yi da yaro a ce mu je masallaci ne. alheri ne fa to wanda duk yayi haka to to yake sun marja ila baitihi sai ka gama abin da kake a masallacin sai ka koma gida ko lokacin sallah bai ba to kana kal mujahid fi sabilillahi to zai zama kamar mujahid fi sabilillahi wato wanda yayi jihadi fi sabilillahi thumma raja'a kal mujahid fi sabilillahi raja'a ghaniman ya dawo a daidai lokacin da ya samo ganima to wannan ya zo ta hadisin Abu Hurairah ta Allah ya kare da a gare shi Ah, don haka hadisi ne ingantacce rawahu ahmad ah, min hadisi abi ta marfu'an kaga wannan shi ma yana faɗa irin alkhairin da yake tattare da zuwa masallaci da kuma zama a masallaci da irin ladan da mutum zai samu to ah, babun har yanzu dai akwai ragowar hadisai da suka rage amma na kama ana nuna mun cewa lokaci yayi insha Allah za mu dakata a haka sai mun zo wani satin sai mu karasa hadisan kuma sai mu kara da waɗansu hadisan da suke kama da waɗannan hadisan na babin kafin mu shiga kafin mu shiga babin gaba da muka faɗa hajji Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure kuma Allah ubangiji ya fi mana insha Allah ranar Lahadi mai zuwa akwai lakta da za mu gabatar tare da wani bakonmu da zai zo daga Zaria a nan masallacin mu na maza insha Allah tsakanin magarba zuwa isha akan maudu'i mai matukar muhimmanci akan al-istiqama wa tazkiyatun nafs ɗaya daga cikin maudu'an da muke da matukar bukata a rayuwar mu ta yau da kullum saboda muna gayyatar yan uwa gaskiya in ba uzuri ne da mutum ba in uzuri ne to zai iya tarawa ya saurara ya ji ta ta kafofin sadarwa amma dai irin wayannan mawdu'an suna cikin abubuwan da muke bukata wanda kuma rashin su ne yake komar da mu baya sosai da gaske rashin yawan tattauna su tare da kawo nasoshi na alkur'ani da na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to da haka insha Allah cikin gabaran mu ta ƙara yada alheri a cikin al'umma muna fatan za mu gabatar da wannan topic na al-istiqama wa tazkiyatun nafs kamar da a ranar lahadi a masallacin mu na mazaf na kofar ruwa a wancan da ke kallon kasuwar ɗan tata ranar lahadin nan mai zuwa insha Allah wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nas'aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliha wa mawlaha subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin alhamdulillahi rabbil alamin